daidai da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin fosli da mala yake bayyana mana hukunce-hukuncen binne gawa a bisa tsarin da shari'ar musulunci ta tsara duk sanda allah maɗaukin sarki ya yi wa mutum musulmi rasuwa ga yadda za a bi da matakai a binne shi a bisa karantarwar sunna cikin bayanan da mala yake gabatar mana to sai dauko wata matsala mai matukan mahimmanci cewa bayan an binne mutum yana daga abin da sunna ke tafe da shi gane da shiryar da al'umma su iya ganewa da tantance kabarin wane shine kaza kabarin wance gayi can a waje kaza ta hanyar a sa alama ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda Usman dan mazu'un Allah ya mai rasuwa ɗaya ne daga cikin 'yan uwan annabi da suka sha nono ɗaya annabi ya umarci wani sahabi da cewa ɗauko dutsen can domin in sa alama a jikin ƙabarin ɗan uwana domin in na zo binne sauran 'yan uwana in san inda zan jera su wannan da aka aika ɗauko dutse bai iya ɗaukowa ba sau da dutsen ya mai nauyi annabi da kan shi ya je ya ɗauko wannan dutse ya zo ya sa alama malam muhammad hassan sai kawo ta matsala da cewa shin mako ya halatta wajen sa wannan alama a buɗe abin ya faɗi da cewa za a iya yin rubutu a jikin ƙabarin ko a jikin alaman da aka kafa a jikin wannan ƙabari ɗin? da sai malam ya ce eh za a iya a yi haka muddin dai ana da bukatan yin haka kuma ba za a yi abin da ya saba ma shari'a wajen yin guluwi a bisa yin wannan rubutu ko kuma a ce za a zo da wasu abubuwa na kwalliya da kawa a ce za a yi makabari wanda annabi kai tsaye tsawa kan haka malai ta kokarin kawo wasu hujjoji da tunane-tunane da ya jingina a cikin wancan hadisi na usman dan maz'un to anan ne muga cewa malam muhammad hassan ya jingina ne a jikin wata fatawa na malaman malikiya da shafi'iyya da kuma hanafiya waɗanda ke cewa rubutun ba kyau to amma inda bukata to a iya a yi wannan rubutu saboda uzuri da kuma lalura wannan fatawa na muhammad hassan da waɗancan manyan malamai na malikiya da shafi'iya da hanafiya har an samu wasu daga cikin malamai na wannan zamani waɗanda ke bin manhaji na salafiya da su ma sun ba da fatawan cewa inda bukata inda lalura waje ya ƙure za a iya a yi rubutu a jikin ƙabari ko jikin alaman da aka kafa a jikin wannan ƙabarin. shi ma sai suka yi bayanin cewa to kuma kar a zo da abubuwan da ya saba ma ƙa'ida na shari'a wanda kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tsawa ya hana wannan to duba da buƙatuwa zuwa ga a san waɗannan abubuwa a shari'ance kuma a bisa ƙa'ida na ilimi sai muka zo da ƙarin bayani da malamai suka yi cewa hakikanin gaskiyan wannan rubutu a cikin kabari dai to bai halatta ba domin ga hadisi tabbatacce daga sahabin annabi jabir dan abdullahi cewa annabin rahama ya hana yin rubutu a cikin kabari a inda muka zo da littafi mai suna idad, lil mauti tattale da tanadi ga cewa mutuwa dai tana tafe duk wanda ya shirya to lalle za ta ɗauke shi a inda muka ji fatoyin malaman mazhabobi da suka yi maganganu dangane da abin da ya shafi rubutu a kan kabari da wasu littattafai da kuma fatoyin manya-manyan malamai na da da kuma na yanzu da suka yi magana a kan cewa a ɗauki wancan hadisi na jabir ƙarara ne annabi ya hana rubutu a kan ƙabari kawai a hannu in za a sa alama to a iya sa alama amma ba ta hanyar rubutu ba muna cikin jin waɗannan bayanai na waɗancan malaman musulunci ne sai lokaci ya ƙure za mu tashi kai tsaye inda mala ya ce musabakatun alalkutub akwai littafi da aka rubuta mai ɗauke da wannan suna a inda marubucin littafin ya ce su'ila sheikh an tambayi malam ma hukumul kitabatu alal kabar menene hukuncin yin rubutu a jikin kabari ko kuma a zo a yi daɓe ko a yi siminti a kan kabari ko a tada wani allo a kafa jikin wannan kabari sai a yi rubutu a kan kabarin ismuhu wani lokaci sai ga an rubuta suna da sunan mahaifi da sunan kaka da mukamai na shi wannan mamaci din a ce shi ne daktawa ne da adadin digirorin shi a rubuta mukaman shi da lambobi da aka ba shi na ƙasa da duk wasu abubuwa na kambamawa da sarautin shi da komi a rubuta menene hukuncin yin haka Audu a'ul lil mayyit a wani lokaci kuma sai a zo sai a rubuta addu'a ne ga mamaci misali sai a ɗauko a ce allahumma gfilli fulani sai a ambaci sunan shi allahumma gfilli muhammad wa afihi wa afa'anhu allahumma nawwir kabarahu har zuwa ƙarshe da makamantan irin waɗannan addu'o'i da ake wa mutum in ya rasu wani lokaci jikin ƙabarin abin da za a rubuta kenan ko kuma a allon da aka kafa jikin kabarin sai a rubuta haka au gairuhu ko wani abin da ba wannan ba ala gafarta malam yin haka ya halatta fa ajaba sheikh sai malam ya bada ansa da cewa la yujuzul kitaba wannan rubutun bai halatta a yi shi alal kabari akan kabarin musulmi ba li hadisi muslim as-sabiq saboda hadisin da al'imam muslim ya ruwaito hadisin da mu gabatar da shi a baya kaɗan an jabirin radiyallahu anhu ƙala daga jabir allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi jassisal kabara annabi ya hana a yi makabari siminti a yi makabari filasta a yi mai daɗe a zo a yi rubutu a kai wa an ada alaihe kuma annabi ya hana zama a kan ƙabari, idan ka je wasu garuruwa sai ka ga ƙabari an mai da shi kamar wani da kali ana ake zama a ci abinci ana ake zama a hira ana ake zama a duk abin da ake son ma a yi to annabi ya hana wa an ibna alaihe kuma annabi ya hana yin gini kan ƙabari. mala ya ce wa harrajahu tirmidhi al-imam ya fitar da wannan hadisi bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce wazada a cikin ruwayin tirmidhi sai ya ƙari da cewa wa an yuktaba alaihi kuma annabi ya hana a yi rubutu a kan ƙabari shi kenan magana ya ƙare annabi ya hana to sai mahanu. shin alamu sun yawa a makabartan wannan zai ba mu dama in mun kafa alama da irin alaman annabi mu yi rubutu a kai ta wannan kuma za mu zo za mu je a fatoyin da malamai za su za su ba da kan wannan kadiyar. allah maraukin sarki shiryar dun bayan wannan fatawa da muka ji a cikin makalat musabakatun alal kutub to sai mala ya ce mukalatun muƙi'ul lil almanhaj mala ya ce ƙala shaukani muhammad bin ali a ashaukani ya ce ƙauluhu aifil hadis al'imamin shaukani yana sharhin wancan hadisi ne na jabir da aka ce annabi ya ce wa an yuktaba alaihi haka annabi ya hana a yi rubutu a jiki ko kan kabari malam shaukani ya ce fihi ta harimul kitaba alal kubur hakikanin gaskiya cikin wannan hadisi akwai bayani da ke ɗauke da haramcin yin rubutu kan ƙabarurruka. wa zahiruhu adamul farko bayyana kitabatul ismil mayyit malam ce hakikanin gaskiya wannan rubutu da annabi ya ce kar a yi shin za a rubuta doron sunan mamacin ne alal kabari akan kabarin shi a gairihi ko ko za a sa wani allo ne sai a yi rubutu a jikin allon a matsayin alama malam Muhammadu bin ala ashaukani ya ce hakika hadisin ya haramta yin wannan rubutu ko ta halin kaka waƙadistas natil hadawiyya rasmin lismi fajawazuhu bala ya ce sai aka samu shi'a hadawiyya saboda muhammad ala ashaukani yana zaune a garin da akwai shi'a 'yan hadawiyya ne shi yasa sun yi rubutun littafi suka sanya ma littafin a hada'ikul azhar furen lambu suka kawo fikihu da aƙidu irin nasu suka yi kace-kace da aƙidun ahalus sunna shine shaukani ya ɗauki littafin bai ce zai mai naƙadi ba bai ce zai da isti raki ba to amma sai wani abu yana yabo yana fallasawa Shi ne sanya ma littafin asailul jarrar almutadaffik ala hada'iq al-azhar yabi duk abin da ke cikin littafin ya warware shi asailul jarrar kwazari an yi ruwan sama ya biyo makudana ya taho a guje ya tinkare faran lambu irin wannan ruwan sama mai ƙarfi in ya tasa faran lambu a gaba faran lambu yana kai labari ingije shi sai ce ma almutadaffik wanda yake hankaɗe hada'ikul azhar wannan faran lambu jizi ɗaya ne suka yi haka shi kuma nashi mujalladi uku sutun sutun haka ake buga su allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to su 'yan hadawiyya suka ce sun togace rasmin lismi banda rubuta sunan mamaci zuhu a nan suka halattar da haka la'ala wajihi zukhrufa su ma suka ce kar a yi saboda yi makabari kwalliya kiyasan ala ihil hajar ala kabari uthman su ma sun ce a yi rubutun ne kiyasi akan dai alama aka sa to zai rubutun ma shi ma zai dauki alama sai suka ce e in ba an yi rubutun da siffa na yi maƙabari kwalliya ba kama ta kaddama kama yadda bayani ya gabata wa huwa minat takhsis bil qiyas bale ce wannan ya zama kamar tahsisi suke sun hassase wancan hadisin sun takura mai fadin shi amma ta hanyar kiyasi ce cewa kada kala bihil jumhur wannan fatawa nasu an samu da yawan malamai sun ba da irinta to bayan wannan fatawa na babban malami muhammad bin ala ashaukani sai mala ya ce akwai fatawan ashek abdullah ashek abdullahi bin abdurrahman a babitin wani babban malami ne malamin najad ne mala ya ce a fi kutubin majmu'atar rasa'il wal masailin najidiyya ya zo a cikin littafin majmu'atar rasa'il wal masailin najidiyya annahu su'ila sheikh an tambaye babban malami al'alimul allama abdullahi bin abdurrahman ababitin rahimahullah an dangane da kataba lismul mayyit ala nasibatil kabar mai hukuncin a rubuta sunan mamaci a doron kan tulluwan kabari faƙala sai a babitin ya ce dakhilin fi umumin nahayi wannan ya fada cikin umumin wancan hani da annabi yayi anil kitabati alal kabari dangane da yin rubutu akan kabari wannan ya fada cikin wancan umumin hanin saboda haka bai halatta a yi ba kun gano wannan da kyau ku a shehu sa'adi babban malami al'imamu sa'adi shi ma ya yi fatawa dangane da wannan ƙadiyya inda na ƙalar sheikh ibn uthaymin hafizahullah babban malami ibn uthaymin ya ba da labari an sheikh ibn sa'adi daga malaminsu sheikh ibn sa'adi annahu qala malam ibn sa'ad yace al murad bil kitaba ma kanu yaf'alunahu fil jahiliya yace wannan rubutun da annabi ya hana shine abin da suka kasance suna yi a zamanin jahiliya min ibaratil madahi na zuwa da abubuwa na yabo wasana da kuzuzuta mutum li'anna hazihi hiya allati yakunu bihal mahdhur mala yace irin wannan rubutu da irin wannan yabo ita ce abin da shari'a ta hana amma allati bi qadaril i'lam fala tukrahu amma dan an yi dan zane an dan yi rubutu saboda alama kadai malam sa'adi ya ce wannan ba makaruhi bane za a iya yi mun gano wannan da kyau ku ya zo cikin fatawan a ashek muhammad bin ibrahim al-sheikh don da kaji ce al-sheikh ɗaya daga cikin jikokin muhammad ɗan abdulwahab allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi muhammad bin ibrahim su ila an naƙashe hassad wasmin an yi magana dangane da shin ala gafarta malam za a iya zuwa da tsakon kwami a kafa su a matsayin alama a rubuta a jikin allon kabari ko ko a kan kabarin da 'yan duwar watsu haka sunan mamaci to bayyana anna haza kabarin fulan wanda a ciki za a bayyana cewa kabarin wane kenan faƙala sai malin muhammad Ɗan ibrahim ali sheikh ya ce huwa bi ma'anar kitaba ya ce wanda yana ɗaukan ma'anar rubutun can wa مزيد mazidin الذي ليس شرعيا wannan akwai ƙarin ɗawainiya na lura da ƙabarin da aka ce a yi ta hanyar sa alama to yin irin wancan rubutu to ya ƙara abin da shari'a ta zo da shi ba wa alaihi sahaba kuma sahabban annabi kafataninsu ba su ganin halaccin haka huwa bayan bagi malam muhammad ɗan ibrahim ali sheikh ya ce hakikanin gaskiya yin rubutu irin wannan a cikin kabari bai kamata musulmi ya rika yi ba sai a shallaki a ƙetare a bari ƙala Sheik bin baz malam bin baz ya ce la ya juzul kitabati alal kabar la ya juzul kitabata alaiha bai halatta yin rubutu a kan kabari ba ai alal a akan makabartu a kabarrukan da ke makabarta abi ana yin rubutu kan kabarin ko a kafa allo a yin rubutu a jiki malam bin baz ya ce bai halatta ba lima thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minan nahyi anil bina'i alaiha saboda hadisin da ya zo kai tsaye ya hani dangane da gini jikin kabari wal kitabati alaiha koyon rubutu rubutu akan kabarin faƙad rawa muslimun rahimahullah min hadisi jabirin kala malam bin baz ya ce hakika muslim ya ruwaito hadisi daga jabir allah ya kara mashi yadda ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi jassisal kabar annabi ya hana a yi makabari siminti wa an yuqa'ada alaihi kuma annabi ya hana zama kan ƙabari wa an alaihe alaihi kuma annabi ya hana yin gini akan ƙabari wa kharrajahu tirmidhi wa ghayruhu bi isnadin sahihin sai aka samu al'imamu imam a tirmidhi ruwayan da ruwayan abu dauda ya zo da isnadi ingantacce wa zada da ƙarin haske akan wa an yi alaihi kuma annabi ya hana yin rubutu a akan kabarin li'anna zalika min anwa'il gulo malam bin baz ce yin rubutu a kan ƙabari irin wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan wuce gona da iri man uhu. to wannan ya zama wajibi a hana wa li'anna ta rubbama afdat ila awaqibin wa khayma malai ce idan aka ba da sarari ana rubutu kan ƙabari. to wannan zai iya kaiwa zuwa ga makoma mai muni minal guluwi na zarfafawa wa gairihi minal mahazurat shar'iyya da kuma wasu ababen da ma shari'a ta hana kuna bude kofa daya sai yan bida bude talatin a kanta daga nan shirka daga nan bid'a daga nan haramun daga nan abubuwa na ɓanna duk sai su shigo shi yasa malaman suka ce a tsayo a abin da annabi yayi kuma ya ce ka'a rubutu a tsaya nan kawai amma ɗibo fatoyin malamai ai malam wane ya ce malam wane ya ce to shi malam annabi kuma me ya ce ko kun gano wannan da kyau ku wai yau mutane su aji manzan Allah wai a koma wai ana neman fatoyin malamai zalla sai a ce ai malam wane ma ya ce duk waɗannan malaman da suke kawo fatawa su ce za a iya a yi Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu da alkhairi amma hadisin manzon Allah mu ya ishe mu wa qala ash-shaykh aidan har ila yau bin baz yace la yajuzu an yuktaba ala qabr al-mayyit bai halatta ay rubutu akan kabarin mamaci ba la ayatin qur'aniyya yace kai ko da ayoyin qurani ma bai halatta a rubuta ba wala ghayruha ko a rubuta wasu ayoyin alkur'anin ma lafi hadidatin kai ko da a jikin allon karfe ne za a kafa irin yadda za ka je ga wasu makabartun an yi dan allo haka kamar allon da ake bugawa a rubuta lamban gida to sai su yi rubutu a jiki shi ma ya ce a'a wala fi lauhin ko a yi allo wala fi gairi ma ko wani abin da ba waɗannan ba duk ma bai halatta ba kuna gano wannan da ke ku haka za ga an zo an tada irin wannan allan a jikin kabarin haka sai ya rubutun ga kabarin shi kuma anan har ma za ka je makabartan sai ga ga gwanin da ke wannan sana'a na waɗannan rubuce-rubucen yana zaune a wajen ne ana gawa mutuwa sai a je sai a biya shi sai a ba shi suna da komai sai je sai rubuta sai zo ya kafa akan kabarin wannan sana'an shi ba mai kyau ba ne ya kamata ya bari ƙalar shekul albani muhammad nasir din albani ya ce iza kanal layu haƙiƙul albani ya ce idan dutsen da za a sa domin alama ba zai fada fa'ida a iya fahimtar alaman kabarin wani ne ake son a tantance ba allati min ajaliha wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama nil wanda domin gane kabarin ne don ya zama kyakkyawan alama na tantancewa annabi ya sa wancan dutsen in ya zama sa dutsen ba zai ba da gayan iya gane kabarin ba wa Allah wahiyar ta'arruf ala wahiyar ta'arruf alaihi shi na iya gane kabarin wa zalika bisababi kasratul qubur misali kabarrukan da ke makabartan sun yi yawa masalan wa kasratul ahjar kuma duwatsun da aka sa na alamu duk iri ɗaya ne kuma sun yi yawa al ma'arifa fahina izin ya juzul kitabatul ismi mala albani ya ce ya halatta a rubuta suna bi kadari ma ta ta bihi al hilgaya. gwargwadon abin da za a samu biyan bukata almazkura wanda aka ambata a baya na iya ganewa da tantance kabari wallahu a'lam misalin wannan fa shi mala albani cewa yake misali in aka zo aka kafa kawai sai aro da sunan mamacin haka ku gano wannan domin kila sauran kabarrukan da ke wajen duk alaman su iri ɗaya ne idan aka samu wani lokaci za su saje ka kasa gane kabarin sai ce to babu laifi a irin wannan rubutun kaga wannan fatawa shi ta daidai da fatawan al sa'adi da wasu daga cikin malaman malikiya da shafiya da hanafiya da kuma malaman eh malaman ina malaman shi'a alhadawiyya sai kuma fatawan muhammad hassan ina fatan mun gano wannan da kyau mafi yawancin fatoyin muhammad hassan za ga yana jingina a jikin malamin shi albani ne allah maraukin sarki ya samu dace ko za akwai lokacin da muhammad hassan aka je wani taro za a gabatar da shi ya jawabi to a cikin malaman jami'a ne sai suka fara korafi wannan yaron digirin shi nawa ne zai miƙe zo zai jawabi ja nemo wani farfesa ya zo ya fararrasa masa jawabai kaza kaza kaza suka gama hayaniyansu muhammad hassan na fara jawabi ya nemi zai tsaya sai kuma suka ce a ziriya fata ziriya fata don a yau ku a zamanin yau a duniya in dai ai jawabi da fatan baki ne a yau dai cikin waɗanda suka yi fice cikin malaman musulunci Allah ya ba kamar Muhammad Hassan Allah ya ba shi fasaha da zalaka da azanci sannan Allah ya ba shi sauti in kana jin hudubar muhammad hassan ko awa goma zai ma ba za ka gaji ba mun fahimci wannan da kyau ku saboda ya iya tsara bayanai yana zuwa da abubuwa yadda suke allah maraukin sarki mai kyakkyawan baiwa wannan ya sa littattafai suka riga karbuwa mafi yawancin littattafan shi kwamfuta ne ke juye hudubobin shi da jawaban shi kawai shi kenan sai a buga allah maraukin sarki ya sa mu dace mala ya ce abu tsib a sindi mala ya ce na kalal mubarak fure babban malami al-mubarak ya ba da labari anna abu tsib a sindi babban malami baban tsib a sindi kalafi fi sharhi tirmidhi ya faɗi da yazo sharhin tirmidhi cewa yahtamilun an al-kitabati mutlaqan mala ce wannan hannun da yazo cikin hadisi dangane da yin rubutu a kan kabari to za a ɗauki wannan hani ne kai tsaye ka kitabatul ismi sahibil kabari kamar rubuta sunan mai kabarin wa tarihi wa fatihi da kuma tarihin rasuwan shi au kitabatu she'in min alquran ko rubuta wani abu na alqur'ani duk wannan an hana mala yace wa asma'ullahi ta'ala haka ma rubuta sunayen Allah an hana wa na hawa zalika littabarruk akwai waɗanda suke rubuta shigen waɗannan abubuwa wai don neman albarka lihitimali an yuqa ma da ce akwai yiwuwan dalili ya sa a taka au koto ko kuma abin ya faɗi alal ardi fayasiru tatal arjuli sai a waye gari mutane suna tattaka shi mun gano wannan da kyau ko zai iya yiwa ya zamanto an rubuta allon sai iska ya zo ya kaɗe shi iska ya buɗe shi ko mutum ya je ya bita kai ya taka duk wannan hitimalat ne wanda zai iya yiwa lura da wannan sai mala ya ce kwata-kwata a bari shi ya fi a shek ibn uthaymin shi ko cewa ya yi wa tukrahul kitaba ai alal kabari an karhanta yin rubutu a kan kabari sawa'un kataba alal hasa shin rubutun an yi ne akan tsakon kwami almansubatu alaihi wanda aka zo aka zuba kan kabarin sai a zo sai a rubutu kan irin waɗannan tsako kwamin kun san a makabartanmu na dambo an fara wannan shigantakan sai aka zo aka zuba ƙasa irin ƙoron dutsen nan kun fahimci wannan sai aka fara kwalliya da shi akan kabarruka sai muka yi masa ishara cewa su bari wannan makabartan ahalus sunna ne ba makabartan ahalul bid'i wal ahwa'i bane kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to sai mala yake cewa au kataba ala nafsil qabr ko ayi rubutu akan doran kabarin li anna zalika yuaddi ila ta'zimihi malam uthaymin ya ce wannan yana kaiwa zuwa girmama kabarin wa ta'zimul qubur yukhsha an yusala sahibahu ila shirk malam ya ce girmama kabari kuwa to ana jin tsoron ya kai ga wannan da ke aikin zuwa ga shirka wa zahiru kalamul muallif rahimahullah annal kitabata makruha in ga kalli kai tsayin maganan ibnu uthaymin yana nuni akan cewa irin wannan rubutu shari'a ba ta yarda da shi ba walau kanar bi kadar alhaja ko da ko gwargwadon bukata ne na ayar rubutun kamar fatawan albani da sa'adi da muhammad hassan da ya ce ba daidai ba ne ai alhajatu bayanu sahibul ƙabar dar allil mafsada mala yake cewa wannan bukatan ita ce a yi bayanin mai kabarin don a gane alaman in an zo ziyara a tsaya wajen kabarin shi da ya ce bai halatta a haka ba domin kokarin toshe kafan ɓanna ana gano wannan da kyau ku duk wata ɓanna da za ta iya yunƙurwa ta taso to a daɗa ƙofanta a sheik salihin alfauzan ya ce wa yuhramul bina alal qubur haramun ne yin gini a kan ƙabarruka wata ha wal batu alaiha haka yi makabari siminti ko shafe a daɓe shi a mai filasta sanya mai tiles ko marbles to wannan gaba ɗaya a shari'a bai halatta ba kun gano wannan da kyau ku duk wani salo da sanabe da wani kitifi da kisisina duk abin da za a zo a ce za a yi wani kabari bayan ya rasu a bada kanshi da ƙasa kawai shi kenan a kauce ba mutane waje wannan ɗabi'an kiristoci ne da yahudawa da 'yan shi'a da waɗanda ke bin addinin budanisms duk waɗannan hayaniyan da suke ɗaukowa suke yi shine yanzu yan boko suke kokarin su kawo da yan bida'a a rika ya kabarruka da makabartu in sun je makabartan ku na ahadus suna sun yi ku je ku haƙe musu kawai ku taimake su mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu biye da shi ce a sheikh abdulaziz muhammad suleiman babban malami a sheikh abdulaziz muhammad salman ya ce yi haramu israjuhu haramun ne sanya makabari fitilla wattikhadhil masjid alaihi da kuma zuwa a gina masallaci a makabarta ko inda aka binne kabarin ko a zuwa binne gawa a cikin masallaci wata jisisuhu da yi mai plasta ko a mai siminti walbina wa alaihi ko a ta da gini a kusurwoyin kabarin walkita kitabatu alaihi haka bai halatta yin rubutu a kan doron kabarin ba ko a gefen kabarin ko a ɗaya daga cikin kusurwoyin kabarin duk wannan bai halatta ba 'yan bida'a suna zuwa sai su kafa fitillo a makabarta ko kuma ta da itatuwa haka a yi masu kwalliya ɗaya nan ɗaya nan guda hudu sai gaba ɗaya sai a yi masu wayarin na fitullu suna kunnawa suna mutuwa da ababe iri-iri saboda ado da kwalliya to wannan shine siraj an hana wannan bai halatta ba a da a ci balbal suke zuwa sai su daura a sama daga nesa kana hangowa to sai gane wannan kabarin shehi kaza ne sahibin zaman ba wani sahibin zaman in ba rabbul izzati ba kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace قال sheikh شعيب arnaut babban malami ɗaya daga cikin almajiran muhammad nasir din albani kuma ɗan garinsa albaniya a sheikh al arnaut akwai ɗaya ɗan uwan nashi mai suna abdulkadir arnaut duk albani ne ya taho da su daga albaniya ya zo ya zauna ya karantar da su bayan wani lokaci sai suke ganin su ma ya kamata a ce su ci gashin kansu sai su koma sai suka bude makaranta da majalisi da komai suna karantarwa kun gano wannan da kyau ku sai ya zama kawai reputation ne na abin da albani ya rika yi da a farko al'amari an nemi a je a zara su a ci har kun mafi albanin kun gano wannan da kyau ku har a cikin wasu 'yan maganganun na suka so su bayyana haka allah maɗaukin sarki sai mantar da su in ba irin wannan ba jama'a wannan fa shu'aib al-arnaud da abul qadir arnaud sun yi wa musnad aiki fa wajen kusan mujallade ɗari. littafai da dama sun yi taqiqi da takhriji da sauransu amma a cikin awam zai wahala ka ji an san su sai malami masu zurfi amma shi malam albani da malaman da awam ɗin ya zama jirgin sama leƙa gidan kowa fice da baiwa ko Allah kawai ke wa mutum fa duk yanda kai kokari wai Allah ya daga wani wai bari ka bishe shi wala ba za ka iya ba to shi albani sai ana mai nasaba dawa garin nasu da turanci al'albani so kuma sai ana masu da sunan garin da larabci shine arnaut to ka ji da yake ɗaliban shi ne hakkarin magana ma irin nashi ne komi ma irin nashi ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce iza kanal hajaru la haƙiƙul mabtagi idan ya zama dutsen ba zai tabbatar da abin nema ba likasratul sau da yawan ƙabarurrukan wa adamu tamyizu ha an ba'adin, kuma ba za a iya tantance wannan da wannan ba fahina izin to a irin wannan lokaci ya yasihu an yuktaba ala lauhati lismil mayyit to a daidai wannan lokaci ya halatta a sami allo a rubuta sunan mamacin wato dawa ala kabarihe sai a kafa a gefen kabarin ba'uhu, sau da makusantan mamacin su gane kabarin shi wa uhu da abokan shi alaihi shi ga kabarin wani wannan ba salon magana albani ne. ita ce ina ba ta mun gano wannan da kyau an ta kokarin kwaskwas da kwaskwarima ne ina ai ba zai ba in dai uwa ita ta shayar da kai ko duk dubara sai an gane kai ɗanta ne Allah maɗau tuwon hancin ku ya zama iri ɗaya za ji a goge shi ne <laughs> jawabin gano wani da kyau Allah ya tsare mana imanin ya zo a cikin littafin yaftadi'un wala ya amalon yaftadi'una kullum ƙoƙari suke su ƙirƙiro bidiyo'i abin ta kai ci wala ya amalu na su ba sa aiki dai kirkire kirkire yau da ce sun zo da kaza sun iya to ya masu tafi sun iya a shafi na 65 mala ya ce nasbu hajaraini ala kabaril mar'a menene hukuncin sa duwatsu biyu a kabarin mace dutse ɗaya akan kabarin namiji don in an zo a gane wannan mai kabarin mace ce wannan mai kabarin kuma namiji ne mai hukuncin wannan abubuwa na tsiyataku na san zuciya da bidoyi ko to sai wanda ka ji sai dai ka je wani garin ka gansu da wata bid'an sai ka ci a'a kun gano wannan da kyau ka ji fa sa duwatsu nawa biyu a kabarin mace daya a kabarin namiji mala ya ce ya timmu o hajaraini ala kabarin mar'a litamyizihi ala kabarin rajin sukan yi irin wannan ɗabi'a na sanya duwatsu biyu a ƙabarin mace a bambance shi da ƙabarin namiji wa haza min albida ce wannan bid'a ne allati ahadathaha ba'dun nas wanda wasu daga cikin mutane suka kirkiro ta wa kazalika alkitabatu ala alal kabar haka rubutuwa kan kabare a rubuta lism sunan mamaci au tarihil wafa ko kwanan watan rasuwa wa ma sha baha zalika da abin da ya kama da wannan a rubuta kwanan watan haihuwan shi wa haza kulluhu min albid'il muhdatha wannan duka bid'a ne kirkirarru mun gano wannan da kyau ku sai ga wani kabarin an rubuta wane wane a ƙarshe sai a rubuta phd <laughs> kai ana tsiya da mutane shine fa alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim summa la tarawunnaha ayna al-yaqin summa la tus'alunna yawma idhin anin na'im kuje ku nemi fassara wa qala shaukani har ila yau malam muhammad bin ala ash-shaukani yace قال الإمام يحيى وأما نصب حجرين على المرأة كفا دواسو بيو كان قبر مجي وواحدة على الرجل guda ɗaya kuma ƙabarin namiji fa bid'a wannan bid'a ne khalas fa hazihi bid'a shikenan wad'ul jarida alal qabr to menene hukuncin sa zarban dabino akan kabari mun sa hadisin da annabi ya zai wuce wasu kabarka guda biyu ce innahuma la yu'azzabani ana ma waɗanda suke cikin kabarin na azaba wa ma yu'azzabani an kabirin abinda suka yi ba wani ma babban laifi bane ɗaya kawai bai gama tsarkaka ne daga fitsari yana tsugunawa kamar hantsi kare sai miƙe wannan na jan azaba kabari in mutum ya je tsuguna yana fitsari bari yake tsarin shi ta gama tsiya yadda abin da ke cikinta duka ba tare da ya matse jiki ko ya takure ba in ya gama tsiyaya shi da kai zai tsarki tafiyan shi ba wani abin da za ka ji ya dugu amma bai gama tsiyaya ba to ya baro mafi tsara yana kan hanya ka daga dole da lalo wannan yana jan azaban kabari da ko mutumin da ke yawo da gulma ka ji ana ba da labari a ce in dai wani ne aitin yana karami magulmaci ne rayuwa ta yi muni lashi kyauta to ya za cikin mawsu'atul buhus wal makalatul ilmiya cewa wa wada'ul jarida alal kabari inda dafan sanya irin wannan zarban dabinan yayin da aka binne mamaci sabitun fi حديث buna Abbasin? wannan ya tabbata cikin hadisin dan abbas radiyallahu anhuma almuttafaqu alaihi hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito annabi ya ce la'allahu an yi khaffafa anhuma malan yayi basa mai yiwa za a sauwaka masu azaban da ake maso muddin dai wannan zarban dabena bai bushe ba bukhari ya fitar da hadisin a na 179 muslim a lamba hadisi na 292 mala ya ce waktalafal ulama kadiman wa hadithan malamai tun da da can har zuwa yanzu sun yi saɓani kan wannan matsala hal wadda jarida alal kabari kadiyyatu ainin khasatan bin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wai shin dasa wannan zarban dabina akan kabari wani al'amari ne wanda ya faru ga wasu mutane kaɗai kwaya biyu zamanin annabi kuma al'amarin yake ɓanci annabi ne kaɗai wani ba zai karambanin shiga ba am hiya matulli li a ahadin ko ko kowa zai iya yi fal buhari al yarwi adam amma al’imamul buhari a cikin as sai ya ruwaito babi na musamman cikin littafin da ke nuni a kai wannan ba hususiyar annabi ce. fadakara fi sahihi babul jarida alal kabare babin da ke bayani akan daura jarida zarban dabino akan kabari thumma qala wa awsas sahabi buraidatul aslami sai kawo a ƙarƙashin wannan babi wasicin da buraida al aslami ya bayar an yuj'ala ala qabrihi jaridata ne cewa a kafa mai zarban dabino guda biyu akan kabarin shi kaga yana nuni akan ba hususiya bane kenan qala ibn battal ɗaya daga cikin masu sharhin bukhari al-imam ibn battal ya faɗi fi sharhi lil bukhari da yazo sharhin sayyid bukhari yace wa khussat jaridatan nahl li annahuma atwal ath-thimar an keɓance amfani da zarban dabino ne saboda sun fi kowane ice in an ɓallo shi daga jikin uwar shi daɗewa bai bushe ba fatatulun muddatun ta hafifi an huma annabi ya zaɓi ya kafa wannan zarban dabino ne a ƙabarin waɗancan mutane saboda sassauta masa azaban da yake fatan a yi al'amarin ya ɗauki dazara wahiyar shajaratun ita bishiyan dabino shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil mu'min annabi ya kamanta ta da mumini undur sahih al bukhari mala yace je karanta sahih al bukhari lamba hadisi na 61 da muslim a lamba hadisi na 2811 wa qila innahuma khuliqat min fadlati tinati adam cewa ita icen dabino an halicce ta ne da ragowar yimbin da allah ya halicci annabi adam wa inna ma ausa buraidat al-aslami radiyallahu anhu bi jaridataini shi buraida al-aslami ya bar wasiya ne cewa kafa mai waɗannan zarba biyu ta asiyan bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda koyi ga annabi wa tabarrukan bi fi'ilihi kuma ya nemi albarkacin aikin annabi waraja raja an yukhaffafa anhu kuma yana fatan ya samu sassauci shi ma wa hafiz ibn Hajarin fil shi ko ibn hajar da ya zo sharhin wannan hadisi cikin fatul bari sai ce la yulzamu min kaunina la na'lamu ayu'adhibu al-mayyit am la yace la yulzam sa wannan jaridan bai lazumce mu ba dan me mala ce min kaunina saboda kasantuwanmu la alamu ba mu da masaniya ayu azabul mayyit shin mamacin da ke kabarin na azaba ake mai amla ko ko ba azaba ake mashi ba Allah na ta sababu lahofi amrin yukhaffafu anhu al'azab law laudiba. kuma dai kar mi sakacin aikata duk wani aikin da zai ja a sauwaka ma mamaci azaba inda azaban ake mashi kama la na kaunina la na arhamu amla kama yadda ba mu sani ba wanda ke cikin kabarin allah ya mai rahama ko bai mai ba allah na da olahu bin rahama wannan ya samu kasa mai addu'ar rahama kasan wanda yake ganin shi dan aljanna ne har yake baza riga ba abin da ke kai cikin wahala shine mutane sai su mai addu'a kun gano wannan da kyau ku ana ganin kalli shehun nan zai wahala ka ji an kira wani shehi a ce Allah ya ji gan shi saboda ganin suke shi ke ji kan mutane ma haka sai ya jama kanshi bala'i kuma a jama shi qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiyyah al-harrani yace fi iktiyarat a cikin iktiyarat al-fiqhiyya fi ghars al-jaridatayn nisfayn ala al-qabarayn kafa waɗannan zarban dabino guda biya kan ƙabarruka anna shajar wanna bat yusabbih masu yin haka suna yi ne saboda bishiyoyi da itatuwa da tsirrai duk suna yin tasbihi ma dama akhdar muddin dai yana nan a koren shi bai bushe ba fa'iza ya bisa in ko ya bushe in kata a tasbihahu sai tasbihin shi ya yanki wa tasbihu wal ibada inda alkabar tasbihi da yin ibada ko a wajen kabari mimma yujibu takhfiful azab wannan na sa a sawwaka wa mutum azaba kun gano wannan to wane ne zai je tasbihin kai bishiyoyin ake magana kenan yanzu wannan yana nuna idan ciyayi suka fito akan kabari mu bari ba za mu bari ba sai mu nome don a gyara dan a kauda macizai da datta a wajen ina fatan mun gane kuma wannan ba alama ne daga cikin alamu ka je makabarta ka ga kabarin wani lub lub lub da me da ciyayi ka ce Allahu akwar rahama ka je ga kabarin wani kuma ciyayi sun ƙi hawa ka ce ina yana cin wuya <laughs> ba wanda ya sa ka wannan ma ta in gaje makabartan arna ba ganin sunkuru rama ne amma sheikh abdulaziz bin bas shi ko malam bibbas rahimahullah ya ce fahuwa yi khalifun man sabakahu shi ya saba ma wanda suka gabace shi min man zakarna cikin wanda muka ambata cewa za a iya sawa fayara ha shi bin yana ganin sa wannan jarida ɗin, ta keɓanci annabi ne kadai bin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa la ta ta'addahu ila gairihi wannan bai shafi wani shi ba wa haka za jara ikhtilaful ulama fi wada aljazira aljarida haka dai malamai suka suke ta saɓani a matan alalkabar suka ga kai ba daidai ba ne wasu na ganin daidai ne a talabar littafifin azab ala sahibihi wasu na ganin asa saboda a roƙi allah in ma za a yi ma mai kabarin azaba to a mai da sassauci kun fahimci wannan da kyau fal'amur fihe si'a wasu malamai suna ganin a ah, ko a sa ko ba a sa ba abin da yalwa alhamdulillah da annaha min masail al-ijtihad ce wannan matsala ne na ijtihadi walau lamta kun min masail ijtihad inda zai zama ba matsala ne na ijtihadi lam yaqa fihi al-khilaf ba za a samu saɓani ba summa inna masail al-ijtihad la yasugu fiha al-inkar malai ce duk wata matsala na ijtihadi wane yana ganin kaza wane yana ganin kaza ba a zuwa a zagi a raddi a cin mutunci don wani ya saba ma abin da kai kake so qala sufyan sauri idza ra'aita ar-rajul ya'malu al-amal in ga wani yana aikata wani aiki Allah ta talafa fihi wanda fatoyin malamai suka sha bamban wa anta tara ghayrahu kai kuma kana da tunanin yin wani abu sabanin wannan fala tanhahu karka hana shi in ma za ka yi inkari sai ka ɗauki fatawan ɗan fodiyo sai ka yi inkari irshadin ba ma kan makaranta muƙaddiman ihya sunna ba wa ya ƙulu shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya ya dawo masailar ijtihad ma'ala ce matsaloli na ijtihadi la ya sugu fi hal inkar illa bi bayanin hujja in ga mutum yana aikata wani abu wanda hadi ne ya hukuntar da wannan abin to ba ka da daman mai inkari sai dai in ka zo ka bayyana hujja kadai lal inkarul mujarrad ba kawai ka zo kana musu tsura ba al musnadu ila mahad taqalid kawai kana koyi da wani jaruminka cin da wani gwaninka ya ce kaza to kokare kake ko da tsiya ko da arziki sai ka tabbatar da wancan magana ko da ko shirme ce fa inna haza min fi'il ahlil jahali malai ce jahilai ke irin wannan aiki wal ahwa'i da yan son zuciya kun gano wannan da kyau kaga matsala ba nas kaji mutum ya zo yana ce maka wai malam wani ya faɗi a sharhi kaza wannan ba shi ta ne sunan wannan fatawa in aka yi saɓani abin da ake kawo wajen saɓani shine nas iza ta na za'atin fi shay'in farduhu ila Allah war rasul nasi zaka kawo amma in ya zama nassin da na kawo shi ne kake kawo maganganun malamai a kai shi ne abin da malaman mantiki suke cewa almusadara alal matsalo kun gano wannan da ke ku ni ma sai yanzu da fassara sabanin wannan ai inda zuwa da fassarori ne da shiriri ta malamai Allah shi kyauta waya qulu ibn al-qayyim ibn al-qayyim yana cewa idza lam yakun fil mas'alati sunnah in matsala ta zo babu sunan annaba a kai wala ijima'u thabit ko ijima'i tabbatacce wal ijtihad fihi ma'ani to ijtihadi a irin wannan lokaci yana da ma'ana lam kar alaman man amila biha mujtahidan aw muqallidan idan aka samu wani mujtahidi yayi aiki da wata fatawan ta saba maka ko muqallidi yayi aiki da da ta saba maka baka ba mai fada wa khulasatul jawab bale ce an sa takaice dai anna wadawul alamat alal qubur sanya alamomi kan kabarruka wa tanwi'iha wa ta'addudiha da yin su daban-daban nau'i nau'i kama dhukira fi su'al kamar inda muka ambata cikin tambayoyin nan amrun ja'izun al'amari ne da ya halatta li yatamayyazu bi halqabar saboda iya tantance kabari wa yu'rafu fa yuzar dan a iya ganewa a kai ziyara wa yusallamu alaihi a je a yi ce sallama wal qawlu fi tabdi mala ce bayani a ce tabdi wannan bid'a ne fi wadul alama sanya alama kai tsaye alal kubur fahuwa ainihin bid'a ita fatuwan nema ita ce bid'ar bal amurin mashiro mashru sa alama al'amari ne na shari'a lam yu'taqad fa'iluha bi ha, mukhalifan lish-shari'a lish-shar'i in dai wanda ya aikin ba ya yi ne don ya ci karo da shari'a ba kun gano wannan da kyau ku sai a ce annabi ya sa alama kasa irin da annabi ya yi sai je sai ya rubutu sai ka yi mai nasiya in bai yi ba sai ka kyale shi bayan nan mala ya ɗauko mana bayani a cikin kutubun warasa ilil uthaimin a lamban tambaya na 881 su ila shek fadilati shek rahimahullah hal wada'u ushe alal kubur min ashjar rababa a ji a tsinko ta fasa a cusa a jikin kabari danye bayan an gama binne mu mace wa gairi ha mina sunna wannan sunna ne bi dalilin sahabi saboda sahibayyal qabarain alladaini yu'adhaban saboda dalilin waɗannan mutum biyu masu kabarkan nan guda biyu da ake masa azaba am anna zalika khasun bir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ko wanda ya keɓanci annabi ne wa ma dalilin khususiyya in ya keɓanci annabi ne ya sheikh aina dalil ala khususiyyatihi kawo mana dalili akan khususiyya fa ajaba fadilatuhu bi qawli wada'u shay'ur ratab min aghsan sanya wani abu ɗanye kamar reshen ice aw ghairiha ala al-qabr laysa bi sunnah ci ɗora wannan akan kabari ba sunna bane bal huwa bid'a cikai bid'a ne Wasu su'u dhanni mayyit sannan muna na zato ne ga mamaci li'annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yakun yada ala kulli kabarin shay'an min zalika ai ba kowane kabari ne aka samu annabi na ɗora wannan ba wa inna ma wada ala kabaraini alima alaihi salatu wassalam annahuma azaban? wanda annabi ya gano ko an gano da shi cewa ana masa azaba ne fawda al jarida ala kabar jinaya azima alal mayyit malai ce zuwa a soka wannan zarban dabinin ko tafasa ko yawan rai ko menene to jarima ne jinaya ne laifi ne ga wanda yake cikin kabarin wasu uzanni bihi kuma ana munana mai zato wala yajuzu li ahadin an yasi azanna bi akhihi almuslim kuma ko bai halatta wani ya munana zato ga dan uwan shi musulmi ba li anna hadha alladhi yad'u jarida ala alqabar shi wanda zai zo ya daura zarban dabino akan kabari ya'ani annahu yu'taqadu anna hadha al-qabr yu'azzam yana kudu da cewa mai wannan kabari ana mai azaba kenan li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yadaha ala al-qabrayn illa hina alima annahu ma yu'azzaban annabi bai sa ba sai da aka sanar da shi cewa waɗanda ke cikin kabarin ai ana masa azaba ne wa khulasatul jawab mala yace an sa takeice anna wada'ul jarida wa nahawiha alal kabar bid'a yace sa duk wani da shi kan kabari wannan bid'a ne wa laysa lahu aslun wannan bai da asali kwata kwata wa annahu su'u dhannin bil mayyiti kuma muna zato ne ga mamace haisu ya al wadi annahu yu'azzab ta yanda wanda ya daura wannan kan kabari zaton shi ana mai kabarin azaba ne mala ya ce fayyuridu takfifa alaihi sai nufin sauwaka mai azaban sun malesa inda na ilmin bi annan ta'ala ya shafa'ati na fihi in ma mun ce mu je mu yi muna da yaƙinin allah zai karɓi cetonmu ya sauwaka azaban iza fa'alna zalika mun yi aikata haka walaisa inda na ilmin bi annan sahibul kabar yu'azzab kuma wane ne ba mu ilimin cewa wanda yake cikin kabarin ana mai azaba koko tsaban karambani kun gano wannan da kyau ku to bi alatta ba tambaya ta 981 ila fadilati sheikh rahimahullahu ta'ala hal yajuzu lil insan ila la makabara shin ya halatta mutum ya kai ziyara makabarta an ya da alal qabr jarida aw rataba jaridatu rataba aw gusun shajara ba san da aka binne mutum ba a ka kai ziyara ne sai ka dan tsinka sai ka kafa فأجاب فضيلة فضيلة الشيخ بقوله لا يجوز أن أن نصنع ذلك لأمور يجب بهالة ميبا صور وسع الأمر أولا أننا لو كشف لو لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي wannan mutumin waya gaya mana ana mai azaba shi ko annaba an gaya mai ana yi kun ji ɗaya Saniyan annana idza fa'alna zalika faqada asa'ana ila almayyit mun yaka mummunan tunani ga mamaci li'annana zananna bihi dhanna su'in mummunan so gare shi annahu azab wa ma yudrina la'allahu yun'am wa ya sanar da mu ko ma ni'ima yake mashi mun je mun kafa mai alaman azaba la'alla hadha al-mayyit mimman manna Allahu alaihi bil maghfara zai iya yiwa wanda ke cikin wannan kabarin Allah mai baiwa da gafara qabla mauti kafin ma ya mutu liwujudi liwujudi sabab min asbabil maghfira al-kathira saboda kasantuwan sabubban da ke sa aimabawa gafara suna da yawa fama ta yi rasu wa kada afa rabbul ibadi an ya dace Allah ya mai afuwa wa hina izin la yastahiqqu azab kaga anan la yastahiqqu azab bai cancanci azaba kuma me kai ka je kai thalisan anna hadha listina listinbat muhalifin lima kana alaihi salafus salih mutum ya tunanin bari ya sa dan ya ji annabi ya sa to wannan ya saba ma istinbati na magabata na kwarai alladina hum a'lamun nas bi shari'atillah wanda sun fi kowa sanin shari'ar Allah fi ma fa'ala hadha ko fi ma fa'ala hadha fa ma fa'ala hadha ahadun min as-sahaba radiyallahu anhu fa ma baluna nahnu naf'aluhu ce ba wanda daga cikin sahabe wanda yayi sai da ya bada mene wasiya a yi amma babu tabbacin an yi to me sa mu za mu yi cinda sabai ma ba su yi ba rabi'an la ta'ala ƙarafa ta halana ma huwa khairin min ya Allah ya buɗe mana wani hanyar da za mu nema mamatan mu gafara wanda ya fi wannan alkhairi fakanan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kasance iza faraga min dafnil mayyit duk sanda ya kare binne mamaci wa ƙafa alaihi wa ƙala sai ya tsaya a kan ƙabarin ya ce istagfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwanku gafara was'alu lahu tasbit ku roƙa mai iya ansa a tambayoyin ƙabari fa innahu yus'al yanzu haka ana tambayan shi shikenan duk wani hayaniya da duk wasu rigingimu da wasu bidoyi da son zuciya da al'adu mutum kuɗe su gefe mu ɗauki sunnar manzon Allah mu aje ta a gabanmu mu mai aiki da ita sai mu rabota duniya da lahira Allah madaukin sarki ya tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi za mu saurara anan sai Allah kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum